Masu saurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna muhallin karayuwarka. Shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arafai. kamar kullum dai shirin kan yi dibi ne kan batutuwan da suka shafi muhalli, canji da dumamar yanayi da noma da kuma kiwo. A cikin shirin na wannan makon zamu ji yadda manoma za su yi amfani da fasahar nan ta badan da aka samar domin taimakawa ci gaban noma a Najeriya. shirin da ya gabata mun ji yadda manoman dankalin tura a jihohin plateau da benue suka fara amfani da safuwar fasahar ta 'yan mama da ke taimaka manoma da bayanan da suka shafi aikin noma manoma dai a najeriya na fuskantar matsaloli da dama musamman da suka shafi karancin taki da canjin yanayi da cututtuka da rashin samun isasshen bayanin da ya shafi likitancin gona Yawancin manoman kuma na dogaro ne da samun taimakon gwamnati domin magance matsalolinsu da suka kasance manyan kalubale ga ci gaban noma a Najeriya. Fata na gwamnati ta taimaka man da guzorin noma da taki da sauran magunguna da aka bayarwa. Noma ina noman hatsi, shinkafa, masara. Me kake bukata? To ina bukata a taimaka muna da ire su da kuma magani da taki. To watakila da ya samu wasu hanyoyi da manoma za su yi dogaro da kansu ba tare da jiran taimakon gwamnati ba na iya magance matsalolinsu domin bunƙasar aikin noma a Najeriya. Diba da martabar fasaha ga ci gaban ƙasa. Shigowa da fasaha ga aikin noma a Najeriya na iya zama hanyar ciyar da manoma gaba da ma ƙasa baki ɗaya wajen samar da wadataccen abinci da kuma kuɗaɗen shiga. To fasahar 'yan mama ta badan na kunshe ne da abubuwa da dama da suka hada da bayanin yanayin kasar noma da iri da taki da saukar ruwa da dai sauran muhimman abubuwan da suka shafi aikin noma. To na ji ta bakin Nasir 'yan mama kan yadda manoman za su yi amfani da fasahar ta badan. To a taƙaice dai kashi biyu ce akwai ta manomin ƙauye akwai kuma ta eh, na birni na ƙauyen dai muna hasashen cewa to um, eh, ilimi da turanci da amfani da wayoyi duka zai zama a takaice so muna sawa yadda karamar waya za ta iya amfani da shi sannan na birni kuma zai iya amfani da babban waya ko kuma irin tablet ɗin nan kamar ipad da sauransu eh to mai karamar waya dai za a zo a yi rajista shi za a ɗauki sunan shi a ɗauki inda gonar shi take a ɗauki girman iyalin shi a ɗauki abin da ya shuka shekarar da ta gabata da kuma abin da zai shuka wannan shekarar a kuma ɗauki eh, coordinates in takamaiman inda gonar shi take to da wannan bayanai za mu iya bashi wasu bayanan da za su sauƙaƙe mai matsalolin shi e, shawarwari haka da kuma abubuwa irin na malaman gona wanda ba sai malamin gona ya zo ba da wayar shi zai amfani ya samu bayanin mm, ka magana wayoyi kala biyu misali kamar ya mutum zai iya amfani da musamman manoman karkara ito e, kamar yanzu manomin karkara kamar yadda ake sa kati ka danna star kaza kaza kaza hash ana kiran shi ussd da turanci hmm. to mun mai da abin yanda kamar yanzu in kana so ka san ruwan da za a yi sati hasashen ruwa kana iya danna kamar star 111 guda uku misali ne wannan ka danna hash in ka danna oke sai a baya ma bayani ko da hausa ko da turanci yanda ka ga bayanin ruwa sannan kuma za ka iya buga waya kamar yadda za ka buga agent ya dauka na kamar customer care to za ka iya buga waya ka samu bayani daga mutum i eh, wakili ya eh, maka bayani eh, sosai to mai babban waya kuma ka gaba sai ya yi wannan ba inda zai iya amfani da waya shi ya danna ya gani ga bayani nan har ya samu vidiyo ko hotuna haka yawa da sauransu amma dai ba mu so mai abin yadda mai karamin waya zai wahala ko ba zai samu bayani ba so za a sauƙaƙe shi yadda ko ta bayanin text ne ko kuma ta murya za ka iya bugawa ka samu bayani yadda ya kamata amma za ku yi mu'amala da manoma a zahiri to kamar yanzu idan aka zo administrator mu zai zo har kauye ya yi rajistar manomi ya ɗauki bayanan shi kusan gaba daya to in aka yi rajistar aka ɗauki namba waya ka to namba waya ka ta zama kamar ka. duk lokacin da ka bugo mana waya ko ka nemi bayani ta hanyar ussd din nan kana bugowa a kwamfuta za mu ga gakanan ga hotonka ga sunanka ga takamaiman inda gonarka take kuma za mu amfani da satellite maga, ina gonar take saboda kamar yanzu maganar ruwan sama idan muka san hakikani inda gonarka take babu ko digo eh, gaban gonan ko baya kaga za mu iya gaya maka iyakar ruwan da zai faɗi a shekara a wannan gona ko kuma wanda ya faɗi shekarar da ta gabata wannan eh, eh, fasaha ce da an gwada ta ta yi a kasashen waje so muna so mu kawo nan to amma maganar ruwa ma wannan kamar kashi goma ne cikin kashi ɗarin abubuwan da muke yi so akwai wasu abubuwan kuma da sun banda ma dai abubuwan kamar aikin gona kamar likitancin gona abubuwa ne da kamar yanzu maganin eh, samun bashi ko tallafi daga gwamnati ko daga wani banki da ke badawa mu so muke mu zama kaman matattarar sauƙaƙe ma manomi duk wata matsala ta shi saboda haka za mu je manomi bai sani ba mu za mu yi magana da duk wani kamfanin kaman iri na zamani ko kamfanin ba tallafi ko banki duk wani abu da suke tunanin suna da za su ba mu manomi mu za mu tattara mu duba sannan rajistar da muka yi ma mun san menene eh, eh, kake ciki saboda haka za mu iya dubawa kuma ko kai ma za ka iya bugo mana ka ce ga abin da kake so sosai mu haɗa ka da wannan tallafi ko bayani ko kuɗi ko iri ko wani abu da ya danganci nomanka kamar idan manomi ya tura wannan sakon me zai gani eh, kamar yanzu ka ga wani ƙwaro da baka san shi ba a gonarka kaga za ka iya bugo mana waya kai tambaya a kai mu kuma mu kara baka bayani eh, ko kuma mu tabbatar da wani irin eh, matsala ce wannan da kuma yadda za ka yi ka kara gonarka daga ita kuma kun yi shiga yarjejeniya ne da su kamfanonin wai sadarwa nawa za a caji manomi akwai eh, yarjejeniya sosai yadda amma har yanzu dai muna kokarin mu ga yadda za mu sauƙaƙe ta yadda manomi zai samu a ainihin sauƙaƙe in ma manomin ya yi sa'a gwamnati ta yadda tana iya ɗauke mai nauyi ta ba da tallafi a bashi kyauta To Badan dai yana iya zama tsari na haɗa dukkanin masu ruwa da tsaki ga sha'anin noma a waje guda. Amma ko binciken fasahar ta Badan ya tsaya ne a waje guda musamman ga matsalolin manoma a Najeriya? Inuwa Shehu shine shugaban kamfanin na Badan. Mu binciken mu shine duk inda fasaha muka ji sabuwar fasaha ta fito. Muna ɗauka fasaha mu duba ta mu gani ta yaya za a iya amfani da wannan harkar noma. zai iya kawo wa noma ci gaba ko a'a in kuwa mun zauna mun ga yadda zai kawo noma ci gaba to a guje za mu kawo manoma mu nuna musu cewa ok idan kai misali yanzu ga fasaha ta waya wannan da ita muke amfani mu sanar wa manoma cewa a yau rana kaza a waje kaza tumatir farashin shi kaza kuma mu sanar musu cewa a lokaci ko masu waje kaza a misali katsina ko ko mm, wajen karfi ko manumfashi za a yi ruwa yau kuma ga adadin ruwa ko ko mu nuna musu cewa a'a idan misali kaman um, kun yi noma misali na auduga alal misali ga yanayin farashin auduga a, a duniya kasuwa ta duniya kuma a misali idan kuka kai kaman katsina ko aka kai kaman kano ga iya farashi ga adadin farashi so wannan kimiyya ta waya da ita ake amfani da ita so mu ba mu ne muke amma abin da aka gano mu kuma muna nan kullum kunnenmu yana kusa misali za a ce kunnenmu yana jikin ƙasa mun kafa kunne muna sauraron menene sabon abu a kimiyya da kuma fasaha da za mu kawo mu taimakawa manomanmu da shi bayanan duk da hausa ne Ah, kun haɗe ne <laughs> da hausa da turanci saboda yawancin manoma misali a arewa kaga eh. suna buƙatar kila bayani ne ya kasance da harshen su na uwa. Eh, to kaga amfanin duk wannan amfanin fasaha kenan eh. saboda a yanzu akwai ah, fasaha da aka gano duk wani harshe da ka sani idan ka sa shi a cikin wannan na'ura zai iya fassara maka shi kai za ka nemi irin harshen da zai fassara maka shi alal misali ko hausa ko larabci ko turanci yawwa zai fassara maka so mu yadda muke amfani da muke kamar misali manomi da yake kano uh, yawanci bincikenmu da abu, labari da muke da shi a cikin turanci ne amma muna da fasaha da a take nan za a fassara cikin hausa hmm. iturawa misali manomi alal misali ma idan ma an tura wa manomi wannan bayani a rubuce hmm. akwai fasaha da muke amfani da ita wannan rubutu da aka shi kuma za a karanta mar da hausa hmm. ya ji a kunnen shi ko da ba iya karatu za a karanta mar ya ji abin da ake kira voice mm. To kake ganin wannan fasahar za ta taimaka wajen inganta ayyukan noma a Najeriya? A shi rayuwa kullum ai ilimi ake karawa kuma ilimi yanzu shine ginshikin rayuwa. Mm. Duk mutumin da zai abu da ka to ba mamaki zai gaba daidai ba. Mu kira da muke da manoma shine a yi haƙuri, you know, a yi tambaya, a yi bincike kuma a yi ƙoƙari a nemi wannan mm, harka da vadent saboda mu burinmu mu taimakawa mutane da ilimin yadda za su yi abubuwa yadda shi ne za su ci moriyar duk wani kokari da suke yi yawwa so a nemi ilimi a yi tambaya a yi bincike a daina yin abu da ka a daina tunanin cewa da ga yadda ake yi haka za a ci gaba da yi mm. zamani ya riga ya canja kamar kai kanka ka yi bayanin canjin yanayi mm. so canjin yanayi yana ɗaya daga cikin dalilan da dole za a bar yin abubuwa da ka a koma ana yin tambaya ana bincike kuma allah ya taimaka duk wani bayani da ake tunani yanzu allah ya kai mu lokacin da ainihin basira ta ɗan adam a matsayinka na kai kaɗai ya ƙaru kuma idan ka haɗa jama'a duka na duniya yanzu wato ma'amalan mu ta daɗa mm, haɗewa sosai saboda haka ilimin wani da sauri yake shafan wani babu wata matsala da za ta sa kai to ka zauna a inda kake bayan mutane da yawa sun riga sun yi nisa a irin harkar da kake to in ka nemi irin ilimin da suke da shi ba za ka sha wata wuya ba ka gane irin ainihin abin da ya sa su suka ci gaba suka baka ba ka kai ma sai ka yi sa'a ka samu ka kai matsayin ah, misali inda su suke To Alhaji ɗan yaro mai dankali a Plateau yana ganin yanzu lokaci yayi da manoma za su tsaya da kafafuwansu tare da rage dogaro da gwamnati domin magance matsalolinsu. Shi ɗan Najeriya yanzu ga abu a gidan shama ya fi ƙarfin shi. To idan muka yi idan ba mu tsaya a kan kafanmu ba muna ji muna gani abin da muke noma nan ba za mu ci shi a nan ba dole muna ji muna gani masu kuɗi zuwa su ebe su fi shi manomi yana tanadin abu kafin lokacin abu ba wai dai da goma da gwamnati ba yanzu ne kawai da manoman mu. kowanne ya dage gwamnati da wasan ma da gwamnati lokacin da ana gani kamar yanzu ana gani kamar shinkafa nan da daina shigowa da ita ana gani ba zai yiwu ba da an gwada mu an yi mun gani zamanin da aka ce ba za a shigo da dankalin turawan wannan ba ana gani ya za a yi me muke da shi me muke da shi sai gashi Allah ya kawo lokacin zama wani ma bai ko da za kashe shi ma yanzu bai san ya ake ake odan ma dankalin ya ake daga ina ma ake ake kawo shi ba yawwa ai kamar da same ne yanzu dankalin nan shi mutumin da ya kago yin dankalin turawan nan shi ya kago kuma lokacin da yake suke tare da makeri smelting company suke da golan base suke dan aiki da suke dan ba su fly su kabejin nan da su carrot din nan duk a wajen aka fara shukawa they go the same way inda aka fara yi yanzu gashi nan kabejin nan yanzu ya zama hot cake a Najeriya. ga hinan sai beans fresh beans sweet potato sweet pepper uh, radish uh, abin nan carrot da sauran saka duk gashin zame mai yanzu duk ba shi ana yin shi ba ai ba gwamnati ba sai shi gwamnati mutane ne suka yi effort nasu ne yasa suka zo da shi To ko ba ga manoman dankalin tura Plato da Benue ta yaya sauran manoma a jihohin Najeriya za su amfana da fasahar ta 'yan mama? Eh, abu ne da idan muka samu ah, gwamnatoci ko kuma shigowa wasu masu hannu da shuni a harkar abu ne da zai amfani kasashe daban-daban state-state ah, ah, daban-daban banda wa'anda jihohi kai wanda ba a nan muke ba yanzu so ina tunanin idan za mu samu shigowar wasu cikin harkar wa'anda suke ganin za su iya haɓaka abin zuwa kamar wata jihar da sauransu zai taimaka mana sosai Tuna ne miji daga bakin shugaban dukkanin manoman Najeriya Alhaji Kabiru Ibrahim. Shin koya yake ganin yadda manoman za su rungumi fasaha domin ci gaban noma a Najeriya? Wannan abu dai ba ko shakka manoma za su yi amfani kwarai da gaske daga wannan. Saboda abin da ke damun muda ba, mu san yadda za mu shuka da lokacin za mu shuka kuma da idan mun girbe abin da muka shuka in za mu sai da shi so baka da wani abu da ya fi wannan yanzu da ya faru da agriculture saboda haka muna matuƙar farin ciki da wannan abu ya faru akwai wata wani jami'i na wanda ke kira milet wanda ke federal ministry of aviation su ne dama suke faɗi mana ko lokacin da za a yi ruwa da yanayin damina da yanzu zai kasance kasan wannan abu babu da kuɗi mu manoma da za mu tara mu yi irin wannan da suke wurin mu Ah, amma mukan kalli al'amuran da ke kullowa daga wannan jami'a da kuma yanzu da wannan abin da kawai ka ga mun samu ƙarin arifin gwiwar yin abin da ya kamata kenan a maganar noma hmm. amma mu a afan mu a kungiyar manoma a gaskiya ba mu da wani abu ne wanda muke yi don mu samu irin wannan bayani hmm. sai dai ga wannan kamar an ce mu tashi bacci ne Mm. Ah, wannan labarin zai taimaki mutanenmu su duba su ga su ma idan za su iya yin haka ko da tare da wa'ansu cibiyoyin bincike ne yanzu haka dai gwamnatin tarayya na da awar inganta sha'anin noma domin rage dogaro da arzikin fetur musamman yadda tattalin arzikin najeriya ya taɓarɓare sakamakon faɗuwar farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya sai dai kuma manoma na kukan tsadar taki wanda a can baya suke samun mai rahusa daga gwamnati na tambayi shugaban manoman na najeriya shin koya suke ganin tafiyar gwamnatin ta yanzu ga ci gaban noma to kasan gwamnatin najeriya ta kirkiro abubuwa da yawa na inganta noma tun alif ɗari tara da saba'in da shida lokacin da obasanjo yake maganar operation feed the nation aka zo ya gana maganar three revolution aka zo baban gida ma yana magana different inda ya yi rules da wasu abubuwa da za a inganta noma aka zo ga wannan agricultural transformation agenda ta jonathan da ya gari yanzu sai aka yi da wani green alternative wanda ake cewa wani ɗauki da zai taimaka ma maganar noma a Najeriya. To a yanzu sun gane cewa shi manomi shi ne zai yi zai abin. a kan da zuwan can abubuwan da wani daga gwamnati ke yi sai aka ga ai lallai akwai kure to yanzu dai wannan gwamnati abin da sai shi ne manomi shi zai tafiyar da wannan abin shi ya sa ma su ba su yanzu a kan su kai taki su ba kowa ba amma a mai da taki ya zama kamar yadda za ka sai coca cola haka za ka sai shi a titi ba wani abu ne ba sai cin hanci da rashawa kawai ya yawa saboda manoman ma na kwarai ba su ma samun wani ɗauke kuma wannan ɗaukin ma yana karewa wurin 'yan kwangilan da masu ba da kwangilan Eh amma wannan maganar taka baka ganin kamar manyan manoma ne za su ci za su fi cin moriyar za a danne kananan manoma. Ba wani maganar a danne wani. Kasuwa ce za ka je ka sayi wannan abu. Kuma ita gwamnati ta ba mu dama mu kalli al'amuran zamani da ke bunƙasa noma. To dama ita in kalli labarin noma gaba ɗaya. Shi dama noma idan ana so ya wadatar a ƙasa sai an ba shi iya yi da yawa a dama su yi suke kanana in aka in abin da suke nomawa yana zamun kasuwa aka samu kuma wasu mutane da ke sayan abin da suke noma. za su samu kuɗin za su yi wata sana'a saboda haka su masu yin noma eh, eh, yawan su zai ragu amma kuma yawan noman zai karu kaga kamar america shekarar da mutum da ta wuce haka ne a yanda muke da manoma nan wajen saba'in cikin ɗari na yawan amma a yanzu ba su yi biyu cikin ɗari ba cikin masu noman kuma amerika na ci da kanta amma da tsaro to dama aiki bayan za a ce wai ƙasar ka kurin saba'in cikin ɗari ɗin su wani wasu kuma noman nan ba su aiki da kansu da shi kuma a ce wai wannan zai bunƙasa da baya ba zai yiwu ba ba za a dafe ana yin Babu shakka dai irin kuma sabbin hanyoyi ga manoma zai inganta aikin noma a Najeriya. tare da dawo da martabar ƙasar da a da can take alfahari da noma. masu Masaurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sashen Hausa na Arafai ni awwal yau ke muna fatan alheri.